آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka Allah cikin ikonsa mun da daga hutun sallah da azumi da muka tafi a yau 22 ga watan shawwal watan goma a jerin watannin hijira shekara ta 1435 da hijirar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar shida ga watan takwas shekara ta dubu biyu da sha hudu da haihuwar annabi isa alaihi a cigaban karatunmu na littafin sharhu sunna na abin muhammad alhassan bin ali albarbahari allah ya ji kansa da rahama muna shafi na talatin da shida inda za mu tashi a daidai gabar da malam yake cewa wa idza waqa'atil fitnatu idan fitina ta afku idan jarraba gabayi ta faru falzam jaufa baitika to kana cewa cikin gidanka fita daga gidanka zuwa inda ake fitina ba naka ba wannan kusan wata mafita ce wacce take a aikace ba a ganka a gurin fitina ba bari a kirga a kirga ka cikin waɗanda suka jawo ta ko suke haɓaka ta to ce falzam jaufa bai ka wato makalkalewa kana cewa cikin gidanka wa firra min jiwarin fitnati ka guje wa makotaka da fitnati domin duk sanda kai kusa da ita duk sanda ka zama makoci duk sanda ka bar gidanka duk sanda aka ce ga wani ya tafi gurin da ake kaza ko mm. wa iyaka wal asabiya kuma na hane ka a hirɗinka da abin da ya shafi ƙabilanci al'asabiya shine taimakon ko ƙarfafar wani ra'ayi ko barna da wasu jama'a suke in kama cikin masu goyon bayan ɓarna da karfafarta don ka ko ka suna kai ko inda kake rayuwa sun tafi a kai to shi yake cewa asabiya ra'ayin da ɗin abin da wasu kabila ko jama'a suke kai wanda ya saba da gaskiya wa kullu ma kana min qitalin dukkan wani yaƙi da ya kasance Fainal bainal na a tsakankanin al'ummar musulmi ala duniya akan wani abin amfanin duniya ko akan wata sabga ta duniya fa huwa fitna to wannan yakin yakin fitina yakin jarraba bayi ba shine yakin shar'antaccen yaki da musulunci ya zo da shi saboda haka wannan kamar wani haske malam ya bamu cewar ya za ka ka gane yakin da ike na musulunci da yakin da ike kuma ya saba da musulunci na jarraba da na Shi shine cewar yakin da yake na musulunci shine wanda ya gudana a bisa tsarin da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya aiwatar da yake yakin da kuma ya zama ana yin sa ne don cimma wata manufa ta duniya ba lahira da addinin Allah ba to wannan yakin sa yakin fatar fattaqillaha ka ji tsoron Allah wahdahu la sharika lahu shi shi kadai wanda ba shi da abokin tarayya wala takhruj fiha kada ka fita cikin yaƙin da ake yi na fitina kada ka fita cikin jama'ar da suka tafi zuwa ga aiwatar da wani abu na fitina wala tuqatil fiha kuma kada ka zama ka ba da gudunmawar yin yaƙi a cikin abin da yake na fitina wala tahwa kada ka bi son zuciya wala tushaye ka kuma Ka mara baya ka zama ɗan rakiya ga waɗanda suke ma'abota fituna ta salon su ko kare su ko bayanin cewar abin da suke kai daidai wanda yana daga cikin mara musu ka idan mutum na kan barna yana kan rashin daidai sai ka zo kake yaban wani abu da ike to karfafarsa kake ka ce ci gaba da abin da ci gawa ma ya yarda da abin da muke daidai ne gawa na ma ya san abin da muka faɗa haka yake to haka kuma in ka zo kana kare su cewar a abin da suka yafa ba barna ba ne ba abin a rufan musu ba ne kaza kaza kana kare su to shi ma karfafa su haka kuma abin da ya shafi a ga kana yin wani abu da zai taimaka wa tafiya su ko cimma abin da suka sa a to to ne ma da ya ce wala tu shayi wala tu yi kada ka karkata zuwa ga fitina zuwa ga ma'abutanta domin a tsarin kwarwa addinin musulunci babu yaƙi tsakanin musulmi da musulmi bai halatta musulmi yaƙi musulmi ba in kaga haka ta faru to za ta faru ne a ta dalilin ɗayan abubuwa uku ana yaƙar musulmi ana musulmi yaƙi ɗan uwansa musulmi a yayin da ya zamanto cewar ya zama ɗan tawaye ya fita daga biyayyar jagoran al'ummar musu Allah yake cewa in ba ihda huma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi ala atata fi ila amrillah ce idan aka samu wato tawaye wasu sun wato an wuce gona da iri to Allah ya ce a yaƙi wacce wato an ta zo ta yi tawari wacce ta zama ta yi shi shi ita fita daga tsarin dokar Allah har su dawo zuwa ga abin da Allah ya umarni da a tafi a kai to kaga anan an yaƙi musulmi ba dan a karya shi a fata fita da shi ba sai dan a dawo da shi kaga ba maganar damuwar da aka ba an damu da sai an rasar da shi ba a sai dai in a kokarin a dawo da shi din zai kai ga wasu su rasu to ba yadda aka yi to wannan shine sai kuma abin da ya shafi in aka samu wani daga cikin wato ainihin al'ummar musulmi ya zama ba hawariji shi ma dai nau'i ne na tawaye ita kajin cewa shi shi ne akan daidai tafiyar da ake ba gaskiya ba ce su da haka zai yaƙi duk wani wanda ba shi ba to irin wannan ana sai kuma mutumin da yake musulmi amma ya ɗauki salon cin zarafi da cin mutuncin al'ummar musulmi ta salon yaƙarsu da faɗa da su kamar yan fashi za ka zarna yana mutum yana fashi amma musulmi ne zai fashin kuma je ya sallah zai fashin kuma ya azumi zai fashin kuma har ya ɗauki wani abu ya ce a bayar wai ta ko sarafa an gane ko ina jin hakan shi daidai ike to irin wannan an yaƙe su don a hana abin da suke a kuma da su zuwa ga kan hanyar daidai to wannan bai saba musu ba za ce ga musulmi da musulmi can suna faɗa ga musulmi ce na ƙoƙarin dawo da ɗan uwansu da ke neman barin hanya kan hanya to irin wannan shine kawai za a iya samun yaƙi tsakanin musulmi da musulmi amma musulmi muddin yana kan turbar musulunci bai halatta ka wato ainihin yanke shi eh, rayukan musulmai a tsare suke a tsarin kurwa addinin musulunci ba a taɓa su saboda haka haramun ne mutum ya yaƙi mumini wanda yake cikin aminci na imani haramun ne mutum kuma iyaƙi wanda ba musulmi ba ne amma yana cikin mudda lokaci na alkawari tsakanin su jagoran al'ummar musu shi yake cewa ahalul mu'ahadati ko kuma ahalul zimmati musulman da aka yi alkawari eh, a ran da aka yi alkawari da su da musulmi kamar sanda manzo suka yi sulhu da ba yaki tsakanin musulmi da allah za a wato ainihin eh, tsagaita buɗe wuta da faɗa to a irin wannan bai halatta a kashe ko da wanda ba musulmi ba cikin wanda suke cikin wannan alkawari har kuma mutumin da yake arne ne amma musulmi ya ba shi abinci cewa ne daga cikin jagor eh, abin mutanen da suke kafirai makiyanmu ina sanar da ku cewar na ba shi amintuwa daga nan zuwa iya abin da ya kawo shi ya zo guri na kan kaza kaza kaza ina roƙon amincin ku game da shi kamar da manzo yake cewa da ummu hani kad ajarna man ajarti ya ummu hani ya ummu hani ke ummu hani mun baiwa duk wani wanda kika baiwa mafaka mafaka to za mu tafi dole kika ce ka a taɓa shi tana mace ma ba namiji ba so da ka to waɗannan ko su wanda ba musulmi ba za ma ka yaƙe su so da ka ƙara musulunci ɗan uwanka musulmi haramun ne ka yanke shi sai idan ya zama bakawariji ko ya zama wato ainihin ɗan tawaye ko kuma ya zama ɗan fashi da ke gaba da gaba da jama'a ina kashewa ina wato kwace musu kuɗi ko kuma ina ƙannata musu abin amfani ko kuma na cin zarafinsu da su. kamar zago sun yi wa matan mutane fyaɗe da makamanta wannan to sannan mala ya ci gaba da cewa wala tuhibba shay'an min umuri kakkaso ko ka ƙaunaci wani abu daga cikin al'amuran waɗanda suke wato anin ma'abota yakin fitina ba kai ba san abin da suke fa innahu yuqal haƙiƙa ana cewa man a habba fi'ala ƙaumi wanda ya ƙaunaci ko ya so aikin wasu jama'a khairan kana au sharra abin nan alkhairi ne ko ko sharri ne kana kaman amilahu ya zama kamar wanda ya aikata wannan aiki ya zama kamar wanda ya aikata wannan aiki wannan dalilai daban-daban na shari'a sun nuna da haka yadda wato za ka ga shari'a ta zo da cewa duk mutumin da ya umarni da aje a kaso wani aka je a kaso shi an tashi kisasi da shi da ya ce a kaso da su da suka kashe hada zaya me yasa saboda rukuni guda ya so a yi har ma da umarninsa an fahimta ku to wanda ya so abin da wasu suke na barna yana cewa shi ma mabarnaci ga wani na zaune nan ma in ba ku sani haka za ga wato ana cewa in kana so ka karar da sata barawo kama barawon zaune wanda in ya sato yake kawo ya saya ko kuma ya ba shi wani abu ya karba an fahimta na zo za ce ta zai ce shi ba barawo ba shi bai sato ba shi dai kawai ya zo masa da shi kaza kaza kaza to da ba wannan da yake kawo ya salawantar da abin ya wuce to da bai ci gaba da sake to haka shi ne ana magana ce duk wanda ya kaurace aikin da wasu ke na alkhairi ko na shar'i to ya zama kamar su a wajen aikata wannan so da ka kaka kaurace abin da masu yakin fitina suke kai mala yace waffaqana Allahu wa iyyakum limardati Allah idatar da mu da ku akan abin da yake shine yartarsa wajannabana kuma Allah inesanta mu wa iyyakum da ku ma'asiyatahu sabansa a wata nusukar ma'asi Allah inesanta mu daga nau'o'i daban-daban na saba masa to wannan gabar shi ne abinda wato an yi ta kunsa da mala yake so ya sanata cewar mutum musulmi zai iya samun kansa a lokacin da ake gudanar da wani yaƙi ko faɗa wanda ike asalinsa ya ginu ne a kan cimma wata manufa ta duniya musulmi bai halatta ya shiga cikin wannan yaƙin ba ko ya kawarci wani abu da ake ko ya ba da kariya game da wannan yaƙi sannan sai ce wa aqillan nazara fin nujum kuma ka karanta duba game da abin da ya shafi tauraru taurari da ubangiji isa ma a wato sararin samani illa ma sta'inu bihi ala mawaqiti salah sai dai duban da za ka nemi taimako da shi don sanin lokutan sallah walha amma siwa zalika yi watsi Ka yi baris da duk abin da ba haka ba an gane ko fa innahu yad'u ila zandaqati haƙiƙa yawaita ko koma wa al'amarin taurari yana kiran bawa yana kai shiga munafurci a musulunci zandaka shine ka bayyanar da musulunci ko nagarta ka ɓoye barna da kuma wato kafirci so da haka mana anan yake cewa mutum ya karanta kansa malamai suna ambata cewar ilimin taurari ya kasu gida akwai wanda ake cewa ilimin tasir dangar da ilimin taurari ilimin sanin gudanawar rana ilimin sanin gudanawar wata da kuma saukar da yake a masaukai an fahimta ko saukar da wata yake yi guri kaza wal qamara qaddarnahu manazila manazila Allah ya ce wa shamsu jiri, da mustaqarrin laha So da ka to wannan gudanawar da rana take da wannan sauka da wato wata ike masaukai daban-daban da ƙaruwa da raguwa da yake to wannan in mutum ya kalle shi ya iya sanin yadda zai yi ibadar Allah to wannan daidai saboda da rana da wata su ne jagororin taurari da Allah ya samar a bankasa su ne manyan ci. su haka in ka yi la'akari da abin da ya shafi fitowar wata ka iya yin abin da ya shafi ibadar azumi ce eh don dai wata ya kama kenan zan yi azumi gobe ko wata ya kama zan sauke azumi kenan ko kuma kai amfani da shi ka iya wannan alamar da watan inura ina nuna ya ci yau muna sha biyar ga wata ko daga yadda hasken na ya nuna ina nuna cire ana sha gobe sha biyu sha uku jibi sha hudu sha biyar haka ko kuma yau ne sha uku sha hudu sha biyar to mm. da ka azumin da manzo ike a rika yin rane ko hasken wata lokacin ya su yayi to kaga wannan kayi amfani da wani nau'i na abin da ya shafi bangaren wata su rana su taurari don ka aiwatar da wata ibada kamar za ka iya amfani da rana kasancewar i eh, alama ta karkata ke yanzu zan iya yin aza an fahimta ko ka kai amfani da ita kasan lokacin sallar ko eh yanzu yadda rana ta nuna gashi inuwa ta ta ninka biyu ashe la'asar ta shi an fahimta ko ya eh, rana ta faɗi ba ma ganin ta ashe magarba ta ya eh, jajajen faɗuwar rana ya ɓace babu shi ashe isha'i ta an fahimta ko ko kuma eh yanzu muna neman jinjirin wata gashi ganin sa ya ta amma ga tauraruwar take alamar inda da akwai ta akwai shi watan nan kuwa ta sai dai zan bambaka bayan wato gurin da take kasanta hadari ko ga jimaren mai yiwa shi ya tsare mana waɗansu uku dan ce yi su kuma guri kaza sun ce sun ga ai na gaya muku wannan tauraruwar ai alama ce dama ta cewa wacce muke cewa ga gara ga wata kusa da wata ta kuma da a jiya babu ita amma yau ga shi ga amma kuma ga shi kasan ta ɗan duban ba wata an fahimta ko yawwa to irin wannan in kai alama da shi don yin wata ibada daga cikin ibadu da Allah ya ce bai saba shi na shi yake cewa ilmu tafsir ilimin sanin gudanawar wata da rana da taurari ka gane gabas ko yamma in za ka yi sallah ka gane lokacin sallah ka za shiga ko bai shiga wannan bai saba shi to shi inda yake da matsala da ake iya fita daga wasu ainihin eh, tsarin da ubangiji ya ce ya zamanto kai amfani da shi ka faɗi wani abin da shari'a kuma bata ce ba yayi tun da rana ta zo guri kaza din to lalle kaza ne zai faru ko kaza ba zai faru ba to irin wannan kuma shine sai ka samu matsala an fahimta ko ka ce lalle kaza zai faru ko kuma kaza ba zai faru to shine sai zama to ka tuka wani abu ka faɗa ɓangaren ilimin taurari wanda ake cewa wanda ake kiransa shi kuma da ilimin ta'asir takdir ake ce masa ma'ana yadda da cewar wani abu da zai wakana a ƙasa yana da alaƙa da abin da yake wakana na tafiyar taurari ko wata ko rana ko su ko ɓacewa. ce ce a ai taurarin lokacin ruwa ba su yi ba shi ana ruwa ce a kan mako shuka <laughs> ba za ta kai ba lokacin bai ba ka biya masa ku yi asarar amfanin gonan ko kuma shi kenan an yi wato ainihin ruwa ya janye ja in ma da wanda bai sa wani abu bai sa masu irin da shan kaza kaza za zai kai aiwata eh, taurarin basu na ruwa basu an fahimta ruka nuna cewar wani abu na tasiri ko wani abu da yake kana a ƙasa yana da alaka da tafiyar taurari ko kuma rashin tafiyar su ko a zo misali za wane ne zai tafiya cewa az lokacin tauraro kaza ne amma ka tafi matsala za ka ka tafi irin yadda masu duba suke yin ba magana auren wance da wani ce a gaya masa sunan wani wani a gaya masa sunan wancan zai wani zane zanen su. ce a ai ba za su haɗu ko an yi auren ma ba zai tsawo sai tana gidan kaza shi yana gidan kaza an gane irin wani

ko wani sikila ko abin nan ba hatta abin da ya shafi x ɗin da ake shi babu magana ka ce wai ka je sai an gwada jinin ka an gwada na wani za ku yi aure wannan kishiyar ta tsarin musulunci ita saboda abin da musulmi ike kai musulunci ya bar 'ya'yansa a kai zama da mai ciwo ba sa kai zo ya ce akwai cututtuka da ake iya ɗauka kakkai da malmali kurkuɗi da mai yi ba tare da cin komai ba amma kuma kada inda malmali da cikin ya kama ƙarshe ka ce wannan ne ya sa ka samu ciwo ta ka zama a tsakankai kenan in mutum yana da wannan ciwon a yi cikin da shi ke a shi ake abin da ke cewa shine idan misali shi yanzu misali musulunci ya zo da cewa duk cuta tana da magani sai tsufa sai mutu ko? so da ka wane ga shi da ransa ka ba mutuwa ba ce tare da shi wane bai tsufa ba da Ka ga kenan ba ciwon tsufa yake ciki cuta ka za ki ko za ka da yiwuwar ka iya sanin maganin ta da yiwuwar baka sani ba kai da suke magunguna saboda ba duk magani kake da maganin sai a zo wani ciwon ka ba da magani a ki warkewa kuma wani ya bayar a warke in baka san maganin ciwo baka take kwata kwata bai da magani bayan baya ciki abubuwa biyu nan da manzo faɗa to baka sai taso na farko ke sannan kuma ciwon lalle dan wani yana da ciwon in dai ka da shi sai kayi bai taso ta'amuli da wannan sabon da ya shigo an ba ko irin su ebola duk da ake eh, shi ne abin da malamai ke ce to an ce an ce yadda suke faɗa inda za ka shaƙi numfashinsa za ka ɗauka eh. to shi da ike numfashi da ike da cutar kafin kuku an ma ta yi tsananin da har za ta illata shi ko ta kashe shi bai yi numfashi iska ta ɗiba ba to ya sauran jama'a gari ba su dauka a ya kamata a ce garin da ya faro ciwo na yanzu ya kamata a ce ba sauran mutum daya a ciki dama abin ko ma ba shirin ba ba shirin ba an fahimta ko to da ka musulmi kada ya ɗauke tunanin daga abubuwan da Allah ya zartar ya hukunta zai faru da shi ko zai faru da wasu yanzu a ƙara abin da za a yi na magani duk a ƙara abin da za a yi na takatsantsa ba zai hana waɗanda za su kamu da ciwon su tafi su kamu da shi Allah ya tsara kai abin da ake so in akwai wani abu da aka ga ciwon ina iya zama sababi sanadi in ka san shi ka kauce amma ba kowane sababi za a kawo ta barkace ka karɓa ba kai musulmi Maka ce har idan ya bashi iska ta ɗauka za ka iya samu to kenan ba kai ba fita ma baka fita ba iska za ta kawo kenan ba kai ba wani mu'amala da za ka kwata-kwata to waɗannan su ne abin da ya kamata musulmi isa ya kalla ba komai za a gaya masa kuwa ɗora shi a kai iguna a kai ita tafiya a kai saboda haka to dangane da abin da ya shafi eh, irin waɗannan abubuwan ya kamata mutum ya zama da basira da fahimta da kuma tambayar masana addini hmm. za ka shi irin su ibn baz yana magana cewar a ce sai an gwada nau'in jinin da nau'in jinin wani sannan za ku yi aure ko an gwada aka ga cewa ana tunanin zai haifar da cuta kaza a raba ku saboda kamar kuna cewa waɗanda suke da jinin da baya ba a samun wannan cutar da ilimi na likitanci ba za a iya samun wannan cutar a yaɗansu haka muke cewa ko ba haka wani abu Allah mu je a ce eh, a mai jini a da a in suka aure shi ne ake samun suka misali ba wani ce haka su masu ce suke mm-hmm. a je haka ne to shi kenan sai aka samu da mai a da mai b sun yi aure kamar kuna cewa ba zai ba a samu ɗa kina a ciki haka Allah ya mutu kenan babu ikon sa ne ya sa cuta kuma kamar kuna cewa wanda duk suke da jini a da a lalle sai sun haifi a su kira inda su kansu masu kila ma na magana ciro lokaci a cikin 'ya'yansu wanda shi wani babu shi me yasa to duk wannan dan Allah nuna mana iyakar mu jura abin da za mu yi muna da limit ni abin da muka iya bar sauran ga Allah to amma aka ce komai sai an mai kwakwaf kuma abin da likita ya faɗa din nan haka yake kana nan kuma ba wasu shekaru zai zo ya karya kansa da kansa shi ba shi an gano da da ake cewa kaza bayan kuma wasu sun halaka akan wannan wasu kuma an murana musu zato akan wannan tsarin to haka yake ba kada mutum ya gare na abin da likita zai gaya masa ko ne zai gaya masa ko ya karɓa abin da ya samu ka yi Ba na ya ci gaba da cewa bayan mun ce to ilimin taurari akwai ilimin tasir akwai ilimin ta'athir na tasir sanin tafiyar su san lokacin sallah kasan eh, yau an samu kwana kaza an samu sati kaza wannan duk babu matsala amma ka ce lalle abu kaza da yake faruwa a ban kasa saboda alama saboda tauraro kaza ne ko saboda wata kaza saboda wannan babu da ke halatta sannan ya ci gaba da cewa wa iyaka wa nazara fil kalami a hirɗinka da duba ko ƙura ido game da abin da ya shafi zantuttukan 'yan baka masu tabbatar da aƙidu da ƙudurce-ƙudurce da hira da dabarun zance dabarun magana kawai tsabar iya magana ce ba aya ba hadisi to ka kiyayi ɗaukan irin wannan littafin ko maganganun kamar da su abin karantawa so da tari irin wannan sukan zama ruwan mutum shubuha a rayuwa a kwakwalwa sai wani abin ya kama kana magansu aiko da suka ce kana aiko haka ne to da suka ce kaza a yi kasa kai ma in dai ka tsaya ka tsaye ka kalla ai ko za ka haka to sai su zo su kama ka su tsaya maka wal julusa ila ashabil kalam ka kiyayi zama da wato ma'abota yan zantuttuka yan baka wanda kawai hira da magana da dabarun zance kawai su karki da abin zai gaya maka ba aya ba hadisi amma zai iya gaya maka abin da zai kama tunaninka da kwakwalwarka ya dora ka wa alaka bil asa ina umartar ka da ruko da abin da ya shafi wato hadisai da abin da aka samu daga magabata na kwarai wa ahlal athar wa ahlil athari kuma ka yi ruko da abin da da su wato anin ma'abota ruko da hadisai wa iyahum fas'al su kadai zaka tambaya ka tashi kamar da mai ahlal yake in za ka yi koyi kai koyi da ma'abota eh, bin sunnar manzo sallallahu su. saboda haka to mutum ya zama ko tambaya zai iya tambayi masani akan shari'ar musulunci wanda ke kan kitab wa sunna wa ma'ahum fajlis zauna da ire-iren su in za ka zauna in zama kama sai ka zauna da na sunna wa minhum faqtadis ka ciri abin da ka samu cira daga gare su ka dosani abin da ya wa ka dosana daga gare su za ka zama akan shirya kamar da suke kan shirya su da ka a wannan gaba kuma da wacce ta gabata mara yana gaya mana cewa har kullum shi ilimi ana yin wanda yake shari'a ta tabbatar ka tabbata akai a aiki da shi wanda shari'a ba ta da shi ba watsi yake da shi da wancan kali a bashi abin da ya shafi kuma zan zantuttuka na 'yan dabarun magana harkar falsafanci to musulmi bai kamace shi ya bai da waɗanda tafan karanta masu sai su rasar da shi daga bin tunani na kwarai su hana shi kuma riko da abin da yake tabbatacce daga allah ko banki sannan in zama ya kama za ka zauna da wani ka zauna da wanda ke kan tsari da allah ya ce bayan shi kasance mai bin alkur'ani da hadisi ne za ka iya samun damar kwaikwayar abin da yake kai na shirya da yi zama da wanda yake saɓanin haka sai ya zama dalilin fatanka da halaka sannan sai ce wa'alam annahu ma ubida Allah bi mithli al-khawf min Allah ka sani ba a bauta wa Allah da wani abu kwatankwacin jin tsoron Allah ba ana so duk sanda za ka yi wata bauta ka duka jin tsoron yin ta saɓanin yadda Allah ya ce kana jin cuto fa in Allah ya kama ni akan nayi abin nan ba da ya ce ba zan ci da haka kuma duk abin da ka san Allah bai so ya saba masa ka rika jin tsoron yin abu don kada in kun haɗu da Allah ka fuskanci wuyar da ba za ka iya jurewa ba da wahalar da za ka samu mm. wannan tsoron na karka saba masa tsoron karkai abin da yake a yi ba daidai ba shi ne mafi jikin abin da in kasa a gaba zai kai ka ga yin abin da Allah yake so da barin abin da ba to ne ce ka sani ba a bauta wa Allah da wani abu kwatankwacin jin tsoronsa tsoron ka a saba masa tsoron ka a yi abin da yake ba yadda yake wa tsariƙul khawfi wal hazani ko ba abota wa Allah da wani abu da kamar abin da ya shafi bin hanyar jin tsoron saba masa da jin tsoron yin abin da ya ce a yi ba yadda ya ce ba ko kinyinsa da kuma wato anin shiga damuwa da fushi a kan abin da yake na ba daidai ba idan an yi wa Allah wa shafaqat da tausaya wa kai da tsoro dangane da abin da ya shafi saƙon Allah wal haya'i da jin kunyar sabawa Allah wal haya'i min Allah da jin kunyar Allah mm. tabaraka wa ta'ala wanda albarkatu sun yawaita kuma ya ɗaukaka saboda haka bawa sai ya rika jin kunyar sabawa Allah sai ya rika jin kunyar kin yin abin da Allah ya ce sai ya rika jin tsoron sabawa Allah sai ya rika jin tsoron yin abin da Allah ya ce a yi ba yadda ya ce to wannan shine zai ba shi damar ba Allah sau da kafa a da ya bukata sannan ma ce, wahdhar an tajlisa ma'a man yad'u ila shauqi wal mahabba ka kiyayi zama da wanda yake kira da da'awa zuwa ga bege da soyayya wannan bangar abin da ya shafi ɗariƙoƙin sufiya sufanci su suke cewa da ya shiga shauki tsananin kaunarsa da manzo ta sa ya narke duk abin da yake faɗa kawai tsabar soyayya ce tsaba bege ko kaji ba daidai ba ne kawai kai ne baka kai matakin da ya kai ba shi yasa ba kajin wani abin da daidai zaki da cin mutunci nan a irin su dan shi cikin gwanin da ake annabuwa ne a annabuwa ne kwana biyu ba maɗu ba Wani kaji kawai ka shiru da bakinka kai ne ka kai matakin da suka kai ba su saboda bege da sun ji kowa ma sun rikidewa sun zama annabin ya zama su irin wannan baragadar da ba da ya ce ka kiyaye wani usuli kenan yawwa da suke ma'an nisa'i ka shiga taka tsantsan da wanda yake kebewa da mata ko mai ilimin da karatu ina da shagonsa da ah, wannan ce ta zo za a duba mata wannan sun rabu da mijinta ne wannan ba ta samun haihuwa ne wannan ka a zo dandazo yanzu haka akwai wani gida nan in ka tunkari wato kaso kurin in ka to ta kwanar dala ka so ka shiga cikin kaso kurin ko wani gida a wannan tsakanin idan ka je benci za ka tarar layi mata ke. in wata ta tashi wata ce za ta zama wata ta tashi wata ce za ta su maganan ma a rubuta rubutun abin da za a baki a takarda da hannu su tamfin abin da ake so a yi ake tawada sai a zuba ta a cikin wani tsumba tsumman ya tsotsa yadda masu tamfi suke dokawa to haka ko ake doka ake yi a takar ana yi ana aji takar ana yi ana aji takar saboda batun a tsaya rubutu ba lokacin da za a ba wato masu zo za ka sha mamaki kuma da yake cewa ka kiyaye mutumin da yake kebewa da mamaki daga wannan ta fita daga wannan ta fita a haka sai ka zaina ga magana cewa ai matsalar ta ba mafita sai an mata rubutu a bara waye zai rubuta babanta ko mijinta shi ne ya shi ya san yadda za a eh? yadda za su shashantar da tunanin mace tafi da hankalinta su yaudare ta su lalata da ita kowa ce a rubutun sai an yi a cinyar dama ta ciki da kuma cinyar hagu ta baya to su saboda haka ya ce ka eh wani gunka ma ya haka a ko ce ba a ba a rediyo aka saka sai aka zai aka kamo shi bai yi kuskure yana ba kuma ba da abu daga baya ita kuma da suka yi rigima ya ce zai mata wani abu tana zaune sai ta dinga ganin wannan din mutum yana tahowa inda take ko baka ce ya zo da maganin da zai karye mata ko ta karya mata wani asirin ko sati ma ina ganin ba a ba a wuce ba a ba wani maganin zai karya mata shi shi ai dama harka ce ta rufa ido tunda ta kawo kanta gurinsa ya san rufa da zai mata shiga cikin damuwa ma fiye da wacce take ciki da ta so in ta sake dawo zai zama ta ai da yadda za a karya karya wata yadda da shi wannan abu ya kare zai lalata fa'idan da ya mata da kullum da ke bukatar ta biya wacce matsala ta zo da ita ko ta rabu da ita ko ta rabu da ita shi ke sauka lafiya to shi ne ma na ce ka kiyayi wanda wato ainihin ike keɓewa da mata shi sa ko da a ɗalibin ilimi da ake tare yanzu aka zo a kira ka aka ce ai mata wane ce saboda yana jin ya isa ko wani ne suke so da harka kuwa mata a halari din nan ta ba don ta samu abin nan ba da mutum da ita za su zauna ka koya musu ba ba taro ne na mata jingin ba ita kadai santarantar saboda ba ta wara ce ba ta so ta shiga cikin ɗaliban kada a zuwa ga cewar dacin mai take ba ta karatun ba Allah za ka kowa mata alifin ba'u har ta ido a baki to garin ta ido a baki za ka yi ido a halaka <laughs> duk wannan kada a zo maka da wannan kaka malai shi bai halatta to malam kenan in ina da mata bari ya ɗauko wani dalibi daga waje shigo gida na ya karanta da ita tune ke na yadda da shi na yadda ɗalibi daga waje sai a duba gani shin baligi ne in yaro ne akwai yara masu basira da hazaƙa da ido in sai ka tattawa yaro mai shekara goma ya haddace cima ƙura'a karatu lafiyayye duk inda za a je da ayi karatu sai ke hmm. to wannan basira da ike da sai ka ce to yaron nan mai shekara goma da ma hankalinsa ina kan wannan abin da aka tsoro shi na karatu da ilimi da Allah zo karɓa koya mata ta Qur'ani shi ma inda ya ga ya tasa ya tasa mai balaga sai ka ce to abin da aka yi Allah ya amma ka haɗa da wani ko yara amma ko irin wannan din zai fi kyau idan ba ita kadai zai koya ba hada da 'ya'ya yara kun yi musu nasu tana jefe sai yi musu nasu idan ma ba mai girman kai ba su irin waɗannan abubuwan an gane shi shine abin da ke in kai kana tunanin cewa a tafiyar ta da zirga-zirgar ta baka so ta yi wasu kawaye baka so ta zama makarantar ko take tafiya ba da wasu abubuwa da kake gudanar saboda sanin ka da halayen ta to ka ɗauki yaron da yake ba baliki ba ana kuma kana bibiya kana bibiya kana sa ido kana ɗaukar matakan da ba za a samu tanzala wannan ba za a ce don mutum amma dai wanda ya kai manzalin fahimtar sanin mace ya balaga to bai halatta ta irin wannan sanar a bar shi da ita yake bi su ma kansu ƙananan yaran ai da dabarar za a iya musu don ta shi da aikensu ce ku je kai ka ciro mun kaza kai ka so mun kaza maza kafin malam ya gama mun na karatu za a abin da za a yi da duk akwai irin wani sai an kauce duk abin da zai iya bada kofa a samu wa tariqil mazhab kuma ka kiyayi bin wato ɗariƙoƙin mazhabin sufanci ci lalle ba za ka rayu ba shi duk wanda bai da shi shi ɗan ne shi ne suna duba daga wata shekara zuwa wata shekara aka fara shekunai musulman da suka rayuwa ba shekinai suka rayuwar musulunci ya su ko? <laughs> abin da musulunci zo da shi manzo a nan sallallahu alaihi wasallam ya bayanin sa in dai kene ne na hanyar da ake kai ba a da wanda ya yi wuce manzo shine kadai aka aiko shine mai dauke da bayani to in dai musulunci kake to shi yanka mallanka me ice a ƙur'ani me ice a hadisi to waɗanda suka rayuwa irin su sahabbai irin su tabi'ai da shi yansu shine manzon su to shi da aka zo aka ce a ai yanzu akwai ɗariƙar da ba wannan tafiyar da suka yi ba in baka da shi a cikin su to ɗan ne shi to su wadanda suka rayuwa su da musulunci kafin shehi ya musulunci su in shi ya fi inganci da kyau to misa ba za mu yi wannan ba an fahimta ko to haka irin wannan yace to ba kai ba bin mazhabobin wato tsarikanci na sufanci fa inna haula kullahu haqiqa waɗannan baki ɗayan su ana kwana akan bata kana bin su to zaka hannun riga da abin da manzo ya zo da shi sannan ce wa alam rahimakallah kuma ka sani Allah ya ji ɗanka da rahama an Allah tabaraka wa ta'ala haƙiƙa Allah wanda albarkatunsa sun yawaita kuma ya ɗaukaka. da alkhalqa kullahu ya kirayi bayi ga baki ɗayan su ila ibadatihi zuwa ga bautarsa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون kuma ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a gashi nan dai to Allah ya kira bayansa ga baki daya zuwa ga wato anin bautarsa wa ba da zalika ala man sha'a bil islam kuma i baiwa i kyauta ga wanda iso daga cikin bayi bayan shari'a su zuwa ga bautarsa i baiwa ga wanda ya so da samun addinin musulunci tabbata a kansa karɓar musulunci da ɗorewa a kansa har mutuwa wannan ya faru da wanda ya samu kansa yana musulunci tafaddulan don falala da baiwa daga Allah to sannan irin waɗannan suna tafiya da asbab bawa idan ya zama to zuciyarsa ta karkata akan ya ba Allah yadda Allah yake bukata sai Allah ya zartar da shi akan sai da ta shi ga shirya idan bawa zuciyarsa ta fi karkata ga ya saba wa Allah ya zama dan tamore sai Allah ya bashi ya zarce akan wannan shine sababi don ba a kafa hujja da kaddara a saba wa Allah a ce shi ya kaddaro ce ai da kuka gan nan na arancin nan na shan giya nan na zinan nan ai kaddara Allah ce sai ya da arancin ce ai da Allah ya so da mu da ya duk da mun bauta ma kuma da ba mu shirka ba a kuke ta sai abin da Allah ya so ke ba a to wannan bata da ma zuciyar ka tana so ka kafe sai Allah ya baka da ma zuciyar ka ba ta so sai Allah ya taimake ka to wannan shi ne abin sai ka riko da asuba kuma ka ba abin da shari'a ta zo da shi wannan shi ne abin da wannan shafuka suka kusa akwai gaba farko da muka faro cewa idan fitina ta faru kai zaman ka a cikin gidanka ka zama tare da waɗanda suke kai wannan eh, littafin ya yi wato ainihin bayanai masu kyan gaske akan abin da ya shafi ibada wasu mafita da in karke su shi littafin sunansa ma'alin fi fita ne wannan wasu kamar wasu wata torchlight da haskakawa da ya kamata mutum ya kasance wata masaniya da ya kamata mutum ya samu a san da wasu fitilu suke faruwa da wani abubuwa da suke saukowa suke afuwa sababbi masu hatsari da matsala na farko yake magana cewar akwai rukunkumin addu'a duk sun da fitina ta faru irin yanzu ake ta harba harbi ake kashe kashe to a rike addu'a ka ai suke da tana daga cikin sama bayan bayi makuta na irin wani yi magana kuma karkajin cewa dukkan wani al'amur da yake wakana da kaddarawa ta uku. a dama manzo ya gaya mana idan alkiyama ta kusa yaƙe-yaƙe za su yawaita kashe-kashe za su yawaita sabo to kakkamata da wani har ka kawo nan a tunan zai rika sassauta maka zafin bala'i da matsalar <clears throat> da jin cewar to lallai idan abu Allah ya hukunta shi komawa ake ga Allah a kai kuka har a samu fita sannan yana magana cewar ba wani abu da karkace a ranka cir ba wani abu da Allah ya hukunta face da kuka cir wannan abin da yake faruwa da mu akwai hikima da Allah yake ai in da misali ana cewa muna da sakaci muna da kaza kaza kaza to yanzu ka tsinci kanka ana farautarka har gida ana farautarka har masallaci ana farautarka har gurin sana'a to in dama ta samu aka ce yau ba ka kai ne mai cewa a yi mai hanawa to za ka yi tunanin cewa kafa kai irin gidan jiya ko ko ka san wahala da ka ci ka san bala'in da ka fito daga ciki to irin waɗannan da hikima hatta abin da ya shafi a ce an zo an faru doko haram ya faru A baya kuma ana ganin shi ne ba shi ba ne kashe-kashe da wasu sauransu an fantsama makaranta alkur'ani da suke cikin maiduguri wasu an kashe wasu sun ba zama sun tafi to wanda suka bazama suka tafi inda ba makaranta alkur'ani yanzu kusa cin ana ta karanta qur'ani wanda da an ce da yan wannan garin tafi maiduguri suka yi ayan su karatu ba za su kai shi ma da yake maiduguri an ce dawo ya zo na zo ka ya karatu ba zai ba to yanzu dalili ya sa ya bazamu kuma yanzu ya zo yan nan sun zama su ne makarantar ƙur'ani mm-hmm. ka san za a yi wannan can da suke dandazo an zo dandazon ya sa ana ta barin hanya cewar wani zai jefi wani a cikin malama wani ne yawa wani kaza saboda suna cacime a guri guda kada a tafi gurin wani ba a tafi gurin wani ba tsan sun sa zuwa da biya kawo ka san da wannan hikima to duk abin da Allah ya hukunta za ga akwai hikimomi to in kana kawo irin wannan za ka rika da sassaucin yanayi jarrabar da aka samu kai a ciki to sannan yake magana cewar banda wannan karkaji cewar duk abin da Allah ya hukunta alkhairi ko da ba da ko da ba ka so to akwai abin da Allah yake nufi na alkhairi a ciki to wannan ma zai sa ka sassaucin yanayi na fitina kuma za ka biye mata a yi ta azazzala ta sannan kuma ka ciyayi tsarkake kanka a ce waɗannan duk taron batattu ne mai san a yi tafiya da ta daidai ita ma mu tafi a ba na ka wani irin wannan irin wannan shi ma ina da matsala kai ma sai taka ruɗuwar taka ta zama halaka irin yadda yanzu galibi ake aka ce kai alis na shi ke na kai tsiya ta kai kana kan sannan kai ba mushriki ba to irin wannan matsala ce saboda haka shi wanda yake kan daidai kokari yake wani ma ya zo ya fice kuma shi wanda yake kokarin kama da ba cewa yake shi shi kenan ya riga ya sha mallaki mai tabbacin sa an karba aikin sa ba saboda haka ce irin wannan in fitina ta su in kana sa wani a ranka za ka samu mafita da sassaucin ta sannan taka eh, sannu sannu da rashin gaggawa cikin al'amura yana daga cikin abin da yake sawa a samu mafita daga fitina amma da ka zama mai gaggawar sakin hukunci da fatawa to sai matsala ta faru da an zo da abu kaga wato yana da sarkakiya ce to amin haƙuri da Allah in ƙara komawa dalilai na shari'a a yi haƙuri da Allah in tattauna da wasu ma wanda suke gabana da wanda suke sa'o'ina a harkar ilimin nan a samu mafita kaka garajen sakin hukunci a da ana ce ai malam wani ne ce yanzu an zo ana magana cewar saboda mata ana samu su suke sa ah, bama-bamai a gurare daban-daban don a cire wa mutane maganar abin da ya shafi sa hijabi da mata na addini to shi kenan kuma kana cikin malamai sai ka zaka ce a to maganar hijabin nan yan uwa mata a daina sawa sai matsala ta suna jan haka shi kenan ta ta wata da ke ba an ce a daina sawa ba wallahi kuma malam kuma hakan ya so ya faru tunda illegal illegal illegal act ne ba a yadda mace ta je babu hijabi yace amma wallahi wata ɗayan makanta take faɗa gita yace wallahi mutane da yawa sun je babu hijabi ko ba a musu magana ba kaga ai an kawo awal to tun daga shi mace ta ta zo da kwalinta na yin polio matar gidan da za ta je ta shiga ta foliya ta fito da hijabi ne niqabin ta ta makaranta ta ce foliya ta zo yi ke ya kika sa wannan niqabin ba an ce an daina sa ba kika sa hijabi ɗaya take cewa ke ai zirme mai aka hana sa amma da za ta sa wanda ba zirme mai ba kaga tunani duk ya shiga cikin wasu galibi na faruwa sakamakon wani malami ya zuwa ya buɗe baki ya ce to ai sai a daina sa to kakkai zama mai garaji da gaggawar sakin magana na hukunci a shari'a lokacin da wasu fitattunu suke wani yana daga cikin abin da yake azazzala fitina ko kuma ya hafkar da wata sabuwa ƙari akan wacce ake ana fahimta ta wani shi yasa wasu ana suka zo kwanaki da abin ya faru a cikin shakin nan namu sai aka sare aka ajiye mata guda biyu yan sannan da kuma maza guda biyu kuma shi mazan da aka ajiye gaskiya ɗaya yana da akidan suna kuma daidai mai damuwa da addini ne sosai sai wasu ba mata suka zo guda biyu za su kawo asibiti sai wata musulmai ta mata nan zuwa ana tambaya ana gane ga musulmai a sai suka kya da arna suka ce musulman wata cire hijabin ta sai ɗaya da zana yake to ita ma wanda ta cire wannan ta yawa ke na ta sami rikici a tsakanin su cewa ai wannan ba ta yi shiga da za ta zo ta cuci mutane mai ji arna dai shiga na tunda ai ma za a iya sawa ba ga sun da suke binciken su na masu kwayoyi ba har sai ake mace sai ta da an a tsare shi ma duka ba wanda ya shiga suka koma yarin ya yi ta sami ta gaya mashi da kawai aka share magana aka bar magana kuma shi ma dai eh, ba na ne sosai baya wasa da to haka abubuwa to wannan abubuwan duk in ka kula su kansu a matsayin wanda suke matsayin jami'an tsaro in wanda yake jagoranci a cikin jami'an tsaro bai zama mai taka tsantsan ba sai a bar mashi to haka kuma malami mai jagoranta al'umma a ilimi da addini ya zama mai taka ban da gaggawa sannan daga cikin abubuwan da yake cewa idan ana lokacin fitintini to kan ka zama mai yawaita muna na zato da ka ɗauka kowa a matsayin ba ka da shi ba ne to ba ka da zaman lafiya fitina ka ta tsananta shi ne ake magana asali musulmi na gare sai in wani lili ya sa ka garshin nagarta a ta'adda shi to sai ka masa hukuncin shi amma ka ɗauka duk wani musulmi na banza ne sai wanda ka gaya ma abin kirki sannan to ka juya abu so da ka tsananin munin zato a cikin lokacin faruwar fitina ƙara haɓaka ta yake ba bisa shi Allah to sannan kuma ruko tilastin yin ruko da kamewa daga kutsawa cikin abin da baka da masaniyarsa in dai abu bai zama maka garai ba a addinance ko a rayuwance to kaka kutsa cikin kaka da an zo an maka tallan wata kungiya baka san kamar yadda take wasu to a mun bayanin yadda take daga bayanin za ka san da ta saba a ka zo ko mu tafi in ana tafiya za ka fahimci da a ah, ka fahimci sai na fahimta sannan shiga a yi an fahimta ku to haka sannan kuma yake cewa mutum ya zama yana dogaro da abin da tabbatattun malamai akan addini suke in ka ji wani malami da ya zamto ya fice ina da gogewa da kwarewa a addini ya tafi akan kaza abu kaza da yake faruwa to bi irin wannan cewa da yadda aka san shi tun da abu ya taso za ka ji ya ba da aya hadisi da kuma maganar magabata ba fahimta sabuta shi kansa ta gashin kansa to zama da irin wannan ka tuna ka za ta zo da su Allah zai kare ka daga ciki sannan ka zama za ka karɓi gaskiya daga kowaye ko kuna tare da shi ko ba kwa ko ba ruwanka da magana da abin da ya sabawa na gaskiya ko daga wajen wanda kuke tare da ko daga wajen wani to in mutum ya ɗauki wannan a lokacin faruwar fitintunu zai samu fita kuma za a samu sassauci sannan kan mutum ya zama mai yawan eh, abin da ake cewa ah, tsananin karsashi na yanzu da kaji abu kawai kai wani yunkuri a to an haka ne kawai bai fata-fata da su haka ne kawai a shiga kawai a kundin bala an fahimta ko ka ka zama dan gaggawa kundin bala a komai to irin wani yana daga cikin abin da yake arzala fitina ba a kawo saukin ba sannan za ka nemi fatawa ka nemi ta wanda yake malin na gari sannan kuma mutum rika nemo uzuri ina ba waɗanda an san su da nagarta kuma sun fada cikin abu irin to a nemi uzuri ce mai yiwa za ne ya ɗebe shi kada ko a ɗauka cewa akwai abin duniya ce da kin Allah isa shi to irin wannan ina sassauta al'amarin wato ainihin fitina sannan kada mutum ya rika sukan malamai ya duk abu na yake ciki ɗin duk laifin malamai duk laifin malamai kuma ka shaida cewa suna faɗa Allah ya ce annabi ya ce a faɗa a rediyo a faɗa a talabijin a yi littafi ko a yi jaridu a yi samina a yi waye duk suna yi ba amma abu yana ba ce duk da bakin malamin na yan iska Kuma malam a dinga ganin kamar malami shi ba zai taɓa yin wani kuskure ba haka mai kuskure to duk irin waɗannan abubuwan suna daga cikin abin suke kana da ya dai faɗa abubuwa birjit littafin na gabar kuma ƙarshe kan irin waɗannan to sanin irin waɗannan abubuwan zai taimaka maka idan abubuwa irin waɗannan fitintunu sun zo a samu mafita sha Allah yanzu zai tambayi ta ɗan so ta shafa wannan ma ba sosai ba mutumin da yake tuki haka da ya buge mutum biyu ɗaya ya rasu a wurin take ɗaya kuma bayan an je asibiti aka yi yan awanni shi ma sai rasu dangane da yin masa azumi yin duka duka duka shine da mutu, da wanda ya mutu nan take da wanda sai da aka ji asibiti ya mutu tunda dai buge wasu ita suna sanadin eh, cutar da ta raba su da duniya ko hatsarin da ya harba shi da duniya duk zai yi azumi zai yi nawa in yi na wannan ya gaba yawwa ɗari da ashirin a da yin bai zama sai yi musu a jere ba ai abu da in dama na ɗaya ya kama sai ya ƙare in yi na wato wata biyun nan zai iya bari sai wata shekara yi wata biyun wannan zan shi ba cewa ba ciyarwa wannan ke da ayyana yake ko kai azumi wata ko kuma ka yanka ba'i ko kuma ka ciyar eh maganar zihari akwai wani akwai cewa a na zihari mutumin da ya siffata matarsa da mahaifin ya ko wata don ya haramta wa kansa to yana so ya koma shi da ma'aunar matarsa akwai wani akwai na wanda a cikin azumi ya karya azumin su da biyan da bukatar sha'awa da iyalin to wani akwai yan da akwai yin azumi da mutabi in ba yan tafiya akwai ciyarwa ma bukaci guda sittin in ba akwai irin wannan ka gane amma a na maganar kisa shi ba maganar ciyarwa mala an ya fi zai wannan azumi a ai wannan azumi na mu'amalar amma haƙƙin ubangiji da ya wa rai shine zai yi abin da ya shafi kafara ta wannan azumi amma maganar kuma yan uwan wanda aka kashe da su da shi nan ne ake magana diya a suna za su ci moriyar diya a nan kuma ubangiji shi kuma azumi yake kalla an taɓa ma bawa ba ta yadda ya ce an gane ko yawa eh. amma su za a ba su diya in suka ce mun yafe diya mun kuma san ba ganganci ka ba magana a kashe ka to shi kenan sai dai ya ji da azumi wannan da ya yi ya danganta da yadda ya ɗauka sai kuma ya rasu ya batun azumin wannan ɗayan da bai fara ko batun ramuwa ba ma yi masa ko ko shi ma eh wannan magada za su iya ɗauke in kuma aka lakarci to ai shi Allah ya ɗora wa shi ne ya ba dai dan ba da zai yi wannan kuma ya ɗauki ransa Ko ba wai da ganganye ba shi ke na sarari. Hmm. Hmm. game da wanda ya buge wani a mota sai zaman to cewa ya ɗauke shi sun tafi asibiti suna hanya sai wani ya buge sai zaman to asibitin gaba ɗaya sun mutu wanne ne nauyi ke kai shi wanda zai yi azumin ya kaɗe wani shi ma yanzu an kaɗe shi to kaga dai wanda maganar yawa da masa sai ma azumin babu Allah ya rasa shi sai da zai masa mutu shi ko wanzu wanda ya rage wanda ya kada su su bin shi ko zai nasa tunda shi yana nan rayu ba zai yi na wancan da a wancan wai ba shi ba malam to magana rashin lafiya kuma fa idan tunda wannan kaga an ce dole sai mutum ya yi shi a jere ba a jere to kuma sai ya zama shi wancan din yana da rashin lafiya eh malamai suna magana in azumin yana kara maka zafin cutar ko kuma eh yin sabon ba misali kamar irin na ulcer ba kwata-kwata ba zai iya ba malamai suke magana cewa idan abu ba ka iya yin sa Allah ya dora maka shi ya faɗa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha sai ka ci gaba da tuba ka ta salloli ka ta nafilfili ka ta sadakoki ka ta istighfari har kuma Allah ya yi haka kuma wanda rashin lafiya ta sa irin wannan ai ga ko ana yi in mace ce ta yi haɗa ta kisa ta kaɗa wanda ya mutu a yi ta koda an ce wata biyu a jere in jinin al'ada ya zo ba za ta yi da ba a yi azumi a lokacin eh, ana cikin yi waɗannan kwanakin ko za a kwashe amma tana samun tsarki tsora za ta ba mu kada wannan kwanakin da aka ɗebe ba wani azumin ta malam kamar mu musulmai irin yanayin da ake ciki na ciwon ebola da yanzu ana ta cewa a yi wanka da ruwan gishiri a shafi ruwan gishiri a yi waye mu me ya kamata mu yi a musulunci in wannan irin abu ya faru to kaga kamar kamar yanzu wannan magana na farko sai a duba a kalli cewa to hadisi ya zo cewa idan wata jarraba ta zo annoba wanda yake cikin gari kada ya fita wanda bai ciki kada ya shiga kaga wannan taka abinan rigakafin cewar wanda yake cikin kadar ubangiji ba a guje kadara wanda bai shigo ba kamar a matsayin wani makari ki tsaya inda ike amma wannan ba zai hana Allah ya ɗauko cuta ya kata amma dai wannan shine abin da aka masa na farko kenan sannan Allah ka tsare mu daga wannan matsala ka kawo mana mafita na biyu kenan wajen addu'o'i na uku kuma ya tabbata cewa a hadisi annoba da Allah yake saukarwa azaba ce da ubangiji yake sakamakon laifukan bani to cewa sai kuma shiga magana cewa wayar da kai al'umma sai fa mu daina abin da muke wa Allah luwaɗin nan shiga sai ta zanen nan a ɗauki matakin halawa fyaɗe ɗauki matakin kawo da ƙarshen kawo ƙarshen sace-sace ko wannan ko ƙaryace-ƙaryace to duk sai a ɗauki matakan malamai na yi hukuma na yi jama'a gari na yi za a ga sassauci za a nemi wannan ciwo a rasa akwai wani sannan inda wani abu da aka san in an ci ko an sha ina baiwa ciki kariya yanzu misali annabi ya faɗa cewa alhabbatu sauda shifa'un min kulli da ko annabi yana cewa ma'u zanzam lima shuribala ruwan zanzam ina magani duk abin da aka sha shi da shi shi sai ka je ka so ɗan ruwan zanzan ɗan kuɗi ka ci ya ubangiji manzon ka ne ce duk abin da aka sha ruwan zanzan ɗin shi kana amsa buƙatar bawa ka biya masa na sha ruwan zanzan nan don kada in kamu da ebola bismillah sai gane ta kake da hujja da dalili hadisi daga manzo eh manzon ka ya ce alhabbatu sauda shi ba mu kullu a bari rika ɗan yin shayi da ita Allah ka agaje ni ta zama mun kariya ta bai wa jikina wato ainihin garkuwa amma dai na san kai ne mai ba da garkuwa wannan dai sanadi to irin waɗannan kayi ba laifi amma na magana na gishiri ma yadda na ji wani na cewa wani fada ne a coci igiya wa kiristoci a sandin su magana aka ɗauka kuma aka watsa kowa ma isa ma shi ma da irin illar da in aka da in ka ce a sha gishiri A ko waɗanda a asibitance an san cewa suna son gishiri ciwo su da jiki ko mm. haka an sa su cikin tashin hankali da bari tsoron ebola ya samu tasa ebola an to haka irin waɗanda sannan shi kansa gishiri yanzu ga nan kashe-kashe iri-iri to haka za ku su da to wannan komai ake irin wannan in ma abu ya shafi a likitanci jira ka ji kwanzantar a likita an sa ka ji kunnan ka ji maka wanda kana su kai da su, ya ji bayanin su cewa eh in irin wannan ta faru ana kaza ana kaza don samun rike ko kuma kawai da wannan abu to sannan ka ɗauka ta Allah ya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ね、裁判